الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah ajiya mun ɗauko fassarar suratul fatiha a inda muka tsaya a maliki yaumiddin yau za mu tashi iyaka na abudu wa iyaka na sa'in Allah maɗaukakin sarki yana cewa iyaka na abudu a gare ka kawai muke bauta ya Allah wato wannan ita ce sifa mummunai. kamar mummunai suna cewa tunda waɗansu suna bauta wa gumaka waɗansu suna bauta ma wata waɗansu suna bauta wa rana waɗansu suna bauta wa taurari waɗansu suna bauta wa annabawa waɗansu suna bauta ma waliyai waɗansu suna bauta ma salihai waɗansu kuma kabari za su je su yi ta roƙon shi to ya Allah mu mumunai musulmai ba ma cikin waɗannan mu iyaka na abudu a gare ka kawai ya Allah kai kaɗai a gare ka muke takaita ibadar ina fata an gane ko malamai suna cewa wannan ya fi kace na abu muna bauta maka idan ka ce muna bauta maka wato akwai wanda ake bautawa kenan amma idan ka ce iyaka na abudu a gare ka kawai muke bauta to ka takaita bautan ka yi restricting inta ga Allah subhanahu wata'ala idan ka ce wa mutum misali ina maka da'a fa ne <clears throat> wannan ba zai hana a samu yana yi ma wani da'a ba amma idan yace kai kadai nike yi wa da'a fa to it means babu wani kenan da yake tarayya da kai wajen da'a da yake maka to shine iyyaka na abudu a gare ka kawai muke ta bautan bautanmu ya Allah awa iyyaka nasta'inu a gare ka kawai muke neman taimako a taimako anan <clears throat> malamai suka ce a taimako na dukkan al'amuran rayuwarmu kamar yadda ba ma wa gunki a can kai kaɗai muke bautawa haka nan ma ba ma neman taimakon gunki kai kaɗai muke neman taimako daga gare ka kamar yadda a can ba ma bauta ma kowa a rayuwarmu sai kai to haka nan ma ba ma neman taimako wato daga wajen kowa sai gare ka ya Allah ina fata an gane ko wato kamar su ma mumunai sun ga waɗansu suna neman taimakon gumaka ne waɗansu su nemi taimakon abin nan ababen bauta wanda ba Allah ba waɗansu su nemi taimakon ruwan sama waɗansu taimakon wata waɗansu suna bauta a saniya su nemi taimakonta to mu wajen bautan ba ma yi wa kowa sai kai haka nan ma wajen neman taimakon mu ba ma neman taimako da bukata daga kowa sai kai ya Allah idan mutum ya rike waɗannan abubuwa guda biyu to ya kuɓuta kenan shine nasiha da wasiyan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa abdullahi bin mas'ud bin abbas nike ji yake ce ya gulam inni uallimuka kalimatin ya kai wannan yaron zan sanan da kai waɗansu kalmomi ihfazillaha ya hafazka ihfazillaha tajidhu tujahaka sannan yace masa kuma wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wannan shine yace ya kai yaron nan zan sanar da kai waɗansu kalmomi ka kiyaye dokokin Allah zaka tarar da Allah a ko'ina. ka kiyaye dokokin Allah ka zamanto mai bauta wa Allah shi kadai mai lura da dokokinsa zaka samu Allah a cikin dukkan wata matsalan da ka fada sannan idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah kawai kar ka roƙi kowa wa idan za ka nemi taimako fasta in billahi ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kaman ka nuna ya Allah na barranta daga neman taimakon bokaye na barranta daga neman taimakon dan duba na barranta daga taimakon dan abin eh, mai bugun ƙasa na barranta daga neman taimakon mutum da wani malami da wani abin nan da gumaka da menene kai kadai nike neman taimakonka ya Allah a inda ba mai iya taimaka mun sai kai amma duk wani taimako da yake wanda Allah shi ya yadda a yi shi ya halatta shi wanda ɗan adam za su iya yi a tsakaninsu Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa kamata wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya a tsakaninku akan dukkan abin da yake da'a ne na Allah da jin tsoro ne na Allah subhanahu wataala kada ku nemi ku yi taimakekeniya akan menene akan abin da zai saba wa Allah shi yasa Allah ma yayi condemning ya zargi mutanen da ba sa taimako alladina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un waɗanda suke yin riya in sun zo aikin ibada sannan kuma suna hana taimako kaga akwai taimakon da zaka nema daga mutum wanda shi Allah din shi sa wannan iya karfin taimakon a hannun ɗan adam wani taimaka da mota dan Allah zan je zariya in dawo wani taimaka da a kaza kazan kazan da maka da shi an jima taimaka mun da fatanya taimaka da garma taimaka da kaza zan dawo maka da shi wannan taimako ne wanda kowa yana iya yin shi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi a tsakaninmu amma wani taimakon da ba mai iya maka shi sai Allah idan ka neme shi a wajen mutum ko wani abun halitta gaba ɗaya babu shakka mutum ya yi shirka kuma babbar shirka wanda take fidda mutum daga musulunci gaba ɗaya to iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wannan shi ne. a nan sai aka nuna cewa misali malamai suka nuna cewa kamar wajen taimako na dukkan al'amuran rayuwanmu muna neman su daga gare ka ne wajen ibadanmu da tafiyar da rayuwanmu na bauta kai kaɗai muke nema ka taimaka mana ya Allah. Daga nan sai Allah ce, Ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na addu'a ne, ka shiryar da mu ya Allah tafarki madaidaici. Yanzu kai ga ka kai musulmi ne, ka yi imani da Allah. ka yi imani da manzan Allah ka yi imani da alkur'ani kuma shekara da shekaru nan kana kan imani amma kullum ka ce ya Allah ka shiryar da ni ka shiryar da ni ka shiryar da ni shin da baka shiryan ne baka kan shiryan ne wato ya Allah ka ƙara tabbatar da ni akan shari'a shine ka ƙara tabbatar da ni akan shari'a dama kullum burin mumini kenan ya ganshi ya rayu akan musulunci kuma ya mutu akan musulunci wala na illa wa antum muslimun shine kullum addu'an musulmi ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici bi ma'ana ka ƙara shiryar da mu to shiriya anan ita ce shiriya akan yi wa Allah subhanahu wataala da'a shiriya akan bauta kalman ihdina din nan tana zuwa da ma'ana da yawa a cikin alqur'ani a ihdina siratal mustaqim anan malamai suka ce wato a siratul mustaqim da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu shine hanya na dawwama wajen bauta wa Allah wanda bautan nan kuma za ta shiryar da mutum ta kai shi zuwa ga aljanna Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ulaika alladhina hada ulaika ala hudan min rabbihim lalle mumunai dama suna kan shiriya na ubangijinsu shiriyan mumunai shiriya ne daga Allah wato Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da mutum ba mutum bane yake shiryar da kansa wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man sha'u ila siratin mustaqim wato wannan shiriya ta tafarkin Allah madaidaici wanda yake kai mu ga wato gidan aminci ita ce aljanna sannan kuma Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha yace annabi baka shiryar da wanda kake so Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da wanda yake so ni da kai da mai wa'azi da annabi da duk wani mai kira zuwa ga Allah ba su da iko su shiryar da mutane zuwa ga menene zuwa ga tabbata da dawwama akan musulunci wannan al'amari ne na Allah shi yasa malamai suke cewa shiriya ta kasu kashi biyu mai wa'azi zai iya shiryar da kai ka shiga musulunci ya kira wanda ba musulmi ba ya musulunta to ya tabbata kan musuluncin da yin abin da Allah ke so da nesantan abin da Allah baya so wannan kuma yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko za ka ga wani gashi nan musulmi ne ya samu shirya ta farko tunda ya amsa kiran manzon Allah amma kafuwa a musuluncin fa a ce ana sallah akan lokutanta ba a cin haram ba a aikata haram an a kan halal wannan kuma wani shiriya ce ta biyu wanda Allah yake wa mummunai, taufiƙi ne na Allah subhanahu Ta'ala. saboda haka tura suna cewa za ka iya jan raƙumi ka kawo shi wajen shan ruwa amma ka tirsasa shi ya sha ruwan wannan kuma ba naka ba ne. so za ka iya kiran mutum ya shiga musuluncin amma kuma ya tsaya ya yi aiki duk abin da aka nema ya yi a musuluncin wannan kuma yana hannun Allah subhanahu wata'ala shi wannan ana ce masa hidayatu irshadin wancan na Allah kuma ana ce masa hidayatu taufiqin Allah maɗaukakin sarki ya maka muwafaƙa ka tabbata a musuluncin ɗan adam ba zai iya ba wannan malamai masu fassara suka ce akwai ma'anan hidaya da Allah maɗaukakin sarki yake shiryar da hatta dabba ma wanda take bata san komai ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazi a'ata kulla shay'in khalqahu summa hada hatta dabba Allah ne ya shiryar da ita zuwa ga irin nau'in abincin da take ci ga wanda ba ta ci Allah ne ya sanya mata wannan automatically a a ya shiryar da ita amma ba wai dana da kwakwalwan sanin haka bane sannan akwai shiriya kuma wanda take ta ita kuma shiriya ce ta ta wanda take kai mutum ga halaka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su gobe eh, kiyama Allah zai umurci mala'iku ya ce waɗannan kafiran ihduhum ku yi guiding nasu ku nuna musu hanyar shiga wutan jahim saboda haka shirya yadda take zuwa akwai shirya ta Allah ya shiryar da kai zuwa ga tabbata akan musulunci akwai shirya na ɗan adam ya kira ka zuwa ga shi addinin musulunci akwai shirya ta tabbata akan musulunci akwai shirya kuma ta wanda za a sa mutum akan hanya da za ta kai shi wutan jahannama Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya as-siratu anan ita ce hanya wanda take almustaqim wanda take tabbatacciya wacce ce wannan hanya in? wanda take tabbatacciya ita ce hanyar Allah subhanahu ta'ala da rayuwa akan musulunci ana imani da Allah subhanahu ta'ala, sannan a mutu da imanin a tashi gobe kiyama da imani sannan kuma daga tashi gobe kiyama da imanin a samu shiga aljanna ihdina siratal mustaqima kenan ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to ana son a nuna mana hanyar wace irin hanya ce madaidaiciyan shine siratal lazina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka shirye su ka yi musu ni'ima ta shirya ita ce Allah maɗaukakin sarki ya yi bayaninta a cikin suratun nisa'i ike ce walau annahum فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا kun ga kafin Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma Allah sai da yace wala hadainahum siratan mustaqiman hanya madaidaiciyar ita ce hanyar da annabawa suka rayu akai hanyar da shahidai suka rayu akai hanyar da masu tsoron Allah suka rayu akai hanyar da salihan bayin Allah suka rayu akai ita ce hanyar da kake roƙo kullum Allah madaukakin sarki ya sanya ka akai a samu rayuwarka ta duniya gaba ɗaya abinda bayan Allah a salihuna suka yi ita shi kake yi ko tafarkin da annaba suka rayu shine ka bi sunna ta manzon Allah sau da kafa a rayuwanka fa kama ma alladhina an'ama alaihim minan nabiyina a samu ka rayu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wasu siddiqina a samu ka rayu irin rayuwa ta su sayyidina Abubakar wanda aka kira shi as-siddiq wanda yake shine siddiqu hadhihi umma da irin ɗabi'unsa da halayensa da menene duka a samu karayu a kansu washuhada a samu karayu a hanya ta shahidai wanda kayan mutuwan shahada ko kuma ka mutu wajen yi wa wannan addinin musulunci hidima da kare shi da jini da dukiya wasalihina da kuma tafarkin dukkan mutane nagartattu na kwarai wannan su ne wanda ake fata mutum ya yi irin rayuwarsu a duniya sannan gobe kiyama idan aka ta da kai a same ka cikin ɗayan waɗannan groups ne domin Allah maɗaukacin sarki yana ce almar'u ma'a a ahabba annabi sallallahu yana cewa almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama za a ta da mutum tare da wanda yake so gobe kiyama shine idan mumini ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratul fajr idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran mumini zai ce ya ayyatu hannafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadukuli fi ibadi suwaye waɗannan ibadu ɗin je ki shiga cikin bayina wadukuli jannati kuma ki wuce ki shiga aljannata to waɗannan bayin su ne wanda ka rayu a irin kana mai koyi da su in ka rayu a tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tare da manzon Allah idan ka rayu a tafarkin sunnan siddiqai duka dai salihai duka dai rayuwa irin wanda suka yi shahada wajen kare addinin musulunci suka yi mutuwan shahada duka dai fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan irin tafarkin da muke fata mu rayu a kai kenan amma kada mutum ya kuskura ya rayu a tafarkin da za a tada shi cikin mabiya shaydan wa iyazu billah Allah maɗaukacin sarki ya rufa mana asiri kamar yadda Allah cewa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lil istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu law hadana Allah la hadainakum sawa'un alaina ajza'ina am sabarna ma lana min mahis duk mutum zai tashi a ƙarƙashin wanda irin yayi koyi da shi استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن في النار hatta e kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ulahum li ukhrahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar qala li kullin dhi'fu walakin la ta'lamun wa qalat ulahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adhaba bima kuntum taksibun za ka ga wannan ya la'anci wannan wanta ya la'anci wannan wannan duk wanda suka rayu a kan tafarkin mutanen kirki ba a bi sunnan manzon Allah ba ba a yi rayuwar irin siddiƙai ba ba a yi rayuwar as-salihina ko ash-shuhada ba to wannan duka alaƙar za ta taɓarɓare gobe kiyama Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shi ne eh, eh, siratul mustaqim waɗanda suka ce as-siratul mustaqim nan shine addinin musulunci waɗanda suka ce as-siratul mustaqim shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ce as-siratul mustaqim da ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar siddiqu hadhihi al-umma ala ayi halin siratul mustaqim inna duk ya nuna da wanda ya fassara da musulunci da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce annabi ne da abubakar da siddiq duka abun ɗaya ne ikhtilafu tanawwu wannan sabani ne wanda yake na nau'in fassara ne kawai amma ma'anan shi ɗaya ne to wannan shine fata kullum wanda aka ake roƙa Allah shiryar da mu tafarki madaidaici irin tafarkin annaba da siddiqai da shuhada'u da salihi sai muka yi addu'a ta biyu kuma suka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda tafarkin waɗanda kai fushi da su ya Allah su ne yahudawa waladdallin kuma karka shirye mu zuwa ga tafarkin batattu su ne mutanen da wato kiristoci mutanen da wato bayan zuwan manzon Allah sallallahu suka ƙibin annabi suka ƙin bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutanen da suka bi annabi isa sau da ƙafa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiransu al-maghdubi ba a kiransu ad-dallin abbaluna su ne waɗanda suka bi annabi suka ce suna bin annabi isa bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam domin zuwan annabi da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi duk wani addinin wani annabi da aka tarar a wannan lokacin na annabi ya yi abrogating nashi ya share shi domin hatta injilan idan aka duba ai ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismuhu ahmad sun tabbatar da cewa akwai annabin ƙarshen zamani da zai zo sunan shi Ahmad akwai dukkan alamun da suke nuna da bayanai na cewa lallai annabin ƙarshen zamani in ya zo ku sake namu ku bi shi to al'adbaluna a nan su ne waɗanda suka kafirce wa annabi bayan zuwan annabi din sallallahu alaihi wasallam suka ce su mabiya annabi Isa mabiya annabi Isa lokacinsu su yayi expiring daga lokacin da aka aiko annabi lokacinsu ya kare duk wani annabi da yake existing a wannan lokacin zuwan annabi kawai ya shafe shi domin annabawan farko din nan kowa an aiko shi zuwa ga 'yar al'umma ce kaɗan haka shi kuma annabi an aiko shi na duniya ne gaba ɗaya to shi yasa aka ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kowa ya saki addinin da yake kai a haɗu akan na annabi shi yasa manzon Allah ya rantse ya ce wallazi nafsi biyadihi ni annabi Muhammadu na rantse da Allah da raina ke hannunsa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu wani ba yahude ko kirista da zai ji labarin zuwa na ni Muhammadu ya ƙi yin imani da ni ya ƙi karɓan saƙona ya ƙi karɓan musulunci annabi ya ce wallahi tallahi sai ya je wuta sai ya je wuta kuma Allah ma ya tabbatar mana ya ce wa man yabtagi gairar islami dinan duk wanda ya rike wani addini ya rike shi ya ƙi gairar islami ya bar musulunci ya rike wani addini to falan yuqbala minhu ba za a taɓa karɓa masa ayyukan da yake ba wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma zai tashi a gobe kiyama cikin waɗanda suka yi asara Allah ya sake tabbata yace inna dina lahi. lallai haƙiƙa addini na ƙwarai na gaskiya tabbatacce original wanda shine Allah ya yarda da shi shine al-islam shine addinin musulunci ina fata an gane ko to shine muke roƙon Allah muka ce to ghairil maghdubi alaihim ya Allah karka shiryar da mu zuwa ga waɗanda kai fushi da su Allah ka tsare mu daga bin aƙidansu su shine aƙidan Yahudawa me yasa Allah madaukakin sarki me ya tabbatar da cewa Yahudawa ne al alaihim Yahudawa ne ayan take nufi su ne waɗanda Allah ya yi fushi da su eh akwai ayoyi da yawa a ƙur'ani da suka tabbatar da cewa yahudawa ake nufi a cikin suratul bakara aya ta 61 Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan kuma a cikin suratu al-ma'ida aya ta 60 Allah ce qul a'unabbi'ukum bi sharrin min zalika matubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira waɗanda Allah ya yi fushi da su su ne mutanen da Allah ya mai da su birrai da kuma aladu Allah ya shafe su ya hallaka su ya mai da su birrai kafin Allah ya gama da su sai da ya canja su ya mai da su birrai yahudawan farko ya mai da su aladu suka daɗe a haka sai Allah ya zo ya gama da su ya shafe su ina hujja na cewa yahudawa ne Allah ya mai da su birrai ya mai da su aladu Allah ya ce ga wata aya da ta tabbatar walaƙat alimtumul ladina ta daumin fi sabti faƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in su waɗanne ne suka yi ta'addanci ran asabar waɗanda aka hana su kama kifi ran asabar suke kamawa su ne yahudawa to shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya fushi da su mai da su aladun da aka yi alama ne na fushin Allah mai da su birrai da aka yi alama ce ta fushin Allah tsine musu da la'antansu da Allah ya yi alama ce ta fushin Allah shi yasa Allah ya yi fushi da su to Allah ka kare mu daga bin tafarkin waɗanda ka yi fushi da su su ne Yahudawa sai kuma abbalun, abbaluna inan su kuma su ne kamar yadda muka ce kiristoci waɗanda wato suka kafurcewa annabi sallallahu daga lokacin da manzo Allah sallallahu aka aiko shi amma waɗanda suke riƙe da addinin annabi isa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba sa cikin abbaluna batattu waɗanda suka bijire dai bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ake nufi Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tattabi'u hawa a ƙaumin ku musulmi kada ku kuskura ku bi son zuciyar mutanen da ƙaddalu wanda da can sun ɓata min ƙablu kafin ku wa adallu suka ɓadda mutane wa dallu an sawa'is sabil suka ɓace daga hanya madaidaiciya saboda haka wannan shine addu'a da fata Allah shiryar da mu hanya madaidaiciya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace mu musulmi kullum muna roƙon Allah ya shiryar da mu siratun mustaqim hanya madaidaiciya wanda ta karkace ta dama ta magdubi alaihim ne wanda ta karkace ta hagu hanya ce ta abbalun batattu ta nan dama wanda Allah ya fushi da su ta nan hagu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓadda su batattu to su wanne ne suke tsakiyan mu ne musulmi wanda Allah ke siratun mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida saboda haka malamai sun ƙara bayanin cewa me yasa waɗannan Allah ya yi fushi da su su Yahudawa saboda sun san gaskiya allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Yahudawa da Kiristoci lokacin mabiya annabi Isa lokacin da muka kafin mu turo annabi mun musu bayanin annabin nan da sifofin annabin nan sun san annabin nan kamar yadda mutum zai haifi ɗansa ya san shi tun annabin ma bai zo ba tun annabin bai zo ba malamai suna cewa inda za ka hangi annabi wato rabin kilomita baka taba ganin shi ba baka taba jin shi ba baka taba jin muryar shi ba idan ka karanta littattafan nan kafin zuwan alkur'ani ka karanta sifofin annabi da yanda annabin yake kana iya ganin shi daga nan zuwa rabin kilomita ɗaya in ka hango shi saboda yanda Allah ya musu bayanin annabi clearly kawai shi ne Allah ce tun annabin bai zo ma ba ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san annabin kaman yanda mutum zai haifi ɗansa ya san da shi ya gan shi amma annabi yana zuwa kafaru bihi Allah ce fala'anatullahi alal kafir Allah maɗaukacin sarki sai ya tsine musu ina fata an gane ko Shekul Islam Ibn taimiyya yana cewa yawa su kuma nasara su yahuda sun san gaskiya sun san annabin sun san sunan shi sun san inda zai fito sun san menene shi yasa suka yi hijira suka dawo makka suka mamaye wani bangare irin na su ta'if suka dawo khaibar suka dawo madina irin yahudan banu quraiza banu kainuka banu nadir saboda sun ji annabin karshe a nan area zai fito inda bishiyoyin dabino suka fi yawa shi yasa suka zo suka mamaye duk inda ka je in ka ga inda suke zaune za ka ga gonakin dabino ne suke rufe da su saboda an ce musu annabin ƙarshen zamanin a irin wannan environment ɗin zai fito shi yasa suka yi sauri suka yi hijira suka zo suka taru a nan saboda annabin na fitowa su yi imani da shi amma da annabin ya fito suka ga ba shi bane ba daga kabilansu bane ba daga su bane shine kawai ya kawo dalilin kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam to su kuma yahuda shine Allah madaukakin sarki ya kira waɗannan maghdubi alaihim me yace lu'ina Ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasnaun ba sun san gaskiya ba sa umuri da ita sun san wannan barna ne Allah baya so ba sa hana barnan shi yasa Allah ya tsine musu a harshen annabawa guda biyu su kuma kiristoci me yasa Allah ya kira su batattu saboda su sun ɓace suna rike da wani abin da ba annabi Isa bane Allah ya sai Allah sun ce Allah ya kashe shi ya annabi Isa ya mutu ya zauna a kabari kwana uku ya taso ya mene ya mutu zon zunubansu. su Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu bal rafa'ahu Allah ilayhi wa ma qataluhu yaqinan Allah ce suna suna su ba su da ilimi ba su da ilimi shi yasa aka kira su katatu ba sa abu akan ilimi da makamantansu ba shi bane ba a kashe shi ba ba a giciye shi ba bai mutu ba Allah ya ɗauke shi to amma sai aka kawo wani abu a abin nan suna bin shi shi yasa su kuma Allah madaukakin sarki ya kira su batattu <coughs> wanda su ba su da ilimin a duhu suke ibada waɗancan kuma sun san ilimin he suka take sani to tunda mun roƙi Allah mu ya sa mu in between kar ya sa mu cikin wanda suka sani suka take sani. muna roƙon Allah kullum ya tsare mu sannan kar ya sa mu kuma cikin waɗanda suke bautan ma a bisa jahilci <coughs> mu muna so mu zamanto in between to sai shekul islam ibn taimiyya ya kawo wata matsala ya ce to duk musulmi a rayuwansa wanda ya karanta wata aya ya san ma'ananta ya san ayan nan ta haramta kaza sai ya aikata abu ya san ayan nan ta ce a aikata kaza sai ya ki aikatawa ya karanta aya ya ga ayan nan ta haramta tawaye mudu sai ya tawaye mudu ya karanta wannan ayan ta haramta shan giya sai ya sha giyan ya karanta wannan aya ta haranta zina sai yayi zina ta haranta sata sai yayi sata ta hana giba da yi da mutane da raɗa, da zunɗe, da yakuce da cone duka yana yin su bayan ya karanta an hana to wannan mutumin anan yana ya ɗauki sifan yahudawa saboda shi ma ba bambanci da bayahude bayahude me yasa Allah ya fushi da shi don yayi sani ne ya take sani kai ma ka karanta ka sani ka take sani me bambancin ka da Ba baka da bambanci to yace haka duk musulmin da yake neman ilimi shi ma a duhu kawai yake wa Allah blindly kawai haka ake zaune haka ake zaune da iyali ba a da ilimin auren an yi saki goma ba a sani ba an yi menene ba a sani ba duka haka ake zaune a yi sallan ba a da iliminta ba a san kablinta ba ba a san ba'adinta ba ba a san farillanta da mustahabbanta ba fatihan ma ba a san yadda ake karanta ta ba duk abin da za ka yi na musulunci a bisa jahilci cikin duhu kawai kake yin shi to nan ma ka ɗauki sifan kiristoci to ah, me yasa ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan me yasa Allah ya fushi da su sun sani sun take me yasa waɗanda aka kira su batattu sun bauta wa Allah a bisa jahilci kai ya kake naka bautan kana da ilimin to ibn taymiya yace idan aka zo aka tankade musulmi aka aka tankade aka rairaye aka tankade za a samu masu siratun mustaqim din kadan ne yawanci mutum ya kwaso wannan na sifan Yahudan, sannan ya kwaso wannan na na kristan haka ake tafiya saboda haka yace wanda yake so ya kubuta daga sifan yahudawa to in ya san abu haka ne ya, tabbatar da shi a rayuwarsa ya yi implementing ɗin shi za haram ne eh to kar a ga ka take haram ɗin ka take kawai ka aikata Ka za an ce unye eh, kar a ga ka janye ka ki aikatawa to in kana so ka kubuta daga sifan yahuda sai ka zamanto haka kai musu. nan kuma in kana so ka kubuta daga sifan abbaluna batattu to ka nemi ilimin addinin musulunci kada ka yadda kai wani abu a bisa jahilci ka bauta Allah a bisa jahilci so in ka kubuta daga wannan ka kubuta daga wannan nan ne yanzu ka zama to alame ne ne siradun mustaqim din amma in ba haka ba da saura Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wanda ba ɓatattu ba to na ji waɗansu sun ce amin da aka gama su da nace gairin magdubi alaihim wala dhalin Wani suka ce amin to menene matsayin amin dama shine matsala da zamu karanta bayan fatiha menene matsayin amin menene fassaran amin amin yana daga cikin aya ta alkur'ani ta cikamakin fatiha din ko yaya oho malamai dai ga abin da suka faɗa game da amin an ruwaito hadisi daga abu hurairata radiyallahu anhu Allah yarda da shi shi ma ya jiyo hadisin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al-imamu wala dhallin faqulu amin idan kun ji liman a sallah ya karanta fatiha ya kammala fatihan da cewa waladdolin ku kuma ku ce amin manzo Allah ne ya umurce mu da wannan waladdolin aya ce ta alkur'ani daga Allah ta fito amma amin din nan umurni ne nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu faɗe shi amin ɗin kuma yace a cikin sallah domin yace idza qala al imamu idan liman yace ghairil maghdubi alaihim kuma mu ku ce amin yace fa'innal innal mala'ikata fis sama'i ƙulu amin lokacin da limam yake sallah lokacin da zai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin dinnan mala'ikun da suka yi attending wannan sallan da mala'ikun da suke sama gaba ɗayansu suna haɗuwa su ce amin sai mu ma annabi ya ce mu ma mu ce amin ɗin saboda me faman wafaka ƙauluhu ƙaular mala'ikati gufira lahu ma ƙaddama min zambi duk wanda amin ɗinsa ya dace da amin ɗin mala'ika an gafarta ma wannan mutumin zunubansa gaba ɗayansu shi ya sa waɗansu suke prolonging ɗin amin ɗin yaka jona ya ce amin wataƙila ka ce amin mala'ika bai gama nashi ba kaga bai yi faɗa ba ka gani to shi yasa ake ja amin a taƙaice dai ya zamanto range ka ja dogon range ya zamanto duk yadda aka yi dai insha Allah yi ka haɗu da na mala'ika ɗin eh? to mimun ake ja amin ya'un ake ja waɗansu ce amin su riƙe nunun kawai su zamai sukun su tsaya a kai amin a'a amin haka ake faɗa an ruwaito cewa lallai jibrilu alaihi salam lokacin da ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha lokacin da ita fatihan take sauka yayin da jibrilu ya gama saukar masa da wannan ghairil maghdubi alaihim waladdallin iyanan da ya gama saukar masa sai mala'ika ya ce annabi qul amin ka ce amin ya muhammad sallallahu alaihi sallam. ta a ma'anan amin din dai a takaice malaman ilimi suna ce Allah ka amsa ma'anan shi Allahumma stajib saboda ƙarshen fatihan addu'a kai kace ihdinas siraɗar mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal an an'amta alaihim tafarkin waɗan bayin nan naka da ka musu ni'ima annabawa da salihai da siddiqai da shuhada'u ghairil maghdubi alaihim banda tafarkin waɗanda kai fushi da su wala balina, banda tafarkin ɓatattun mutane sai kace Allahumma amin Allah ka amsa Allah ka amsa ina fata an gane ko to malaman ilimi suka ce ma'anan amin bi ma'ana Allahumma stajib ya Allah ka amsa ko kuma ajib ya rab ka amsa mun ya ubangiji na ma'anan wannan amin din kenan waɗansu suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala shi amin din a shi imamu malik a cikin abin a fiƙihunsa shi idan liman ya ce amin gairil magdubi alaihim wala dhalin karka ce amin zaka ga yawanci waɗansu wanda suke tsananin bin malikiya ko a mutu ko a rai ita ce kawai to zaka samu su idan aka faɗe ka ba za su ce amin ba shi imamu malik Allah ubangiji ya rahamce shi kafin ya mutu fa yace duk abinda kuka tarar na maganganuna wanda ya saba na manzon Allah ku aje nawa nashi ba nassi bane ba wahayi bane ba abin nan su sun yi ijtihadi ne in the absence of hadith na manzo Allah ko in the absence of ayan alqur'ani nan ne suke exercising effort idan mutum fatawa ta zo masa ya duba babu ita a Qur'ani babu ita a hadisi nan ne yake sauri ya ba da amsa amma daga lokacin da ya natsu hadisi ya zo masa sai a ce kaulani da ya ce kaza amma yanzu ya yi withdrawing saboda haka su suna cewa ai abin nan ba a cewa amin ku duba manzon Allah fa Jibril yace ka ce amin ko manzon Allah ce idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wala dhalin faqulu amin shi kuma imam malik baya faɗa so ana nufin imam malik ya saba wa annabi ya kine ya abin nan lahu alam kowa da irin ijtihadin shi amma yana cewa mutane suna cewa suna kafa hujja zai faɗe ta a asirce ne ba a bayyane ba a wani ƙaulin kuma waɗansu masu ce goyon baya suna cewa mazaban suna ce ai sallah tun farkonta har ta addu'a ne addu'a ce to tun da ashe baka idar da sallan ba don me yasa ka ce amin baka idar da addu'an ba tun a raka ɗaya ka ce amin to sai na tambayi na ce to sai ka ce salamu alaikum salama sai ka ce amin tunda an ce addu'a kake Allah ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza ka mana kaza can da na gama sai ka kowa ya ce amin to a takaicin takaicewa wannan ya saba ya kamata duk mutumin da sunnan manzon Allah ta bayyana a gare shi yayi kokari da rikon sunnan manzon Allah Imamu Malik ya barranta daga gare ka gobe kiyama ba ruwan shi da kai domin ya bar wasiya kafin ya mutu yace kullun ukhazu bi qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr ce kowa ana iya daukan maganan shi kuma ayi rejecting nata hatta sai ma abucin wannan kabarin ne kawai shine in ya faɗi magana ba a rejecting inta duka limaman nan da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal abun mamaki zaka samu gaba ɗaya sun wanke kansu sun barrantar da kansu mabiya ne kawai suke ta artabu da juna kawai saboda haka wannan shine ma'anan wala dhalin to anan malamai sun kawo ta qadiya shin misali idan mutum yana karanta qur'ani yana karanta qur'ani misali zai ce idan yace ghairil maghdubi alaihim wala dhalin zai ce amin mai mai sauraron alqur'ani zai ce amin tunda sai a sallah annabi ya ce idza qala al-imamu kaga mai jagorantar mutane sallah aka ce to ina ga wanda yake karatun qur'anin ba a sallah ba misali an zo musabaka an ce karanta fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin za a ce amin gaba daya a amsa a wajen tunda ba a sallah bane ina fata an gane ko sannan kuma har ila yau idan ka ce da a faɗe ta a matsayin amincin wajibi ne ko a bisa mus'ahabbanci? mun san dai ayoyin Qur'ani na suratul Fatiha jiya mun karanta su nawa bakwai ne idan aka ce ka karanta Fatiha kai mu mun san da ka kawo ghairil maghdubi alaihim waladdallina shikenan an gama to a takaice malamai suka ce yana da kyau mutum ya faɗa ko yana jin mai karatu ya faɗa ko a zuciyan shi ko da shi mai karatun ya faɗa a zuciyar shi domin addu'a ce mai mai mai abun nan mai albarka kuma amin din nan ana yin shi a ko ina ba sai a karatun Fatiha ba ina fata an gane ko <clears throat> Allahumma fil lana dhunubana wa israfana ce amin komai in addu'a ne ana so a ce menene a ce amin ma'anan amin din shine Allah ka amsa mana Allah ka karba wannan abinda ya sauƙaƙa kenan daga cikin suratul Fatiha bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين suratul ce wannan sura mai albarka suratul baqara ita ce sura biyu a jerin surorin alkur'ani fatiha ita ce farko suratul baqarati ita ce sura ta biyu wannan sura mai albarka ana mata laƙabi da suratul baqara albaqaratu shine saniya baqaratun saniya saboda kissan saniyan ta zo a ciki amma akwai kisoshi masu ɗimbin yawa sun fi sittin hukunce-hukunce da yawa akwai saki wa idza tsallaktumun nisa'a akwai kaga ba a sa suratun suratul ba to akwai suran idda ba a sa ba akwai suran kul kul'i ba a sa ba akwai haji yas'alunaka anil ahillati kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji ba ta mata suratul hajji ba akwai azumi a ciki kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ba a ma suran suratul siyami ba akwai suran abun nan akwai ayoyi da suka yi bayani akan yaƙi ba a ce mata suratul qitali ba kamar za mu ji abubuwa da yawa da suke ciki amma sai aka ɗauko suratul baƙara suran kissa kissan da ta zo akan wannan sa sai aka sa wasu aka raɗa wa suran eh, suna da wannan sain wannan sura mai albarka madaniyatun ta sauka a madina ita ce sura ta farko da ta sauka a madina bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato daga makka zuwa madina farko da ya isa madina wannan suran ne ta fara sauka amma a can a makka su ikra'a ne su ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir da su abun nan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'imati rabbika bi waɗannan surori hudu nan su suka sauka a can a Madina a Makka so da yayi hijira ya dawo Madina wannan suran ce farko ta sauka a wannan wajen ayoyinta kuma ayoyi ɗari biyu ne da tamanin da biyu da tamanin da shida yawan surorin wannan sura mai albarka wannan suran tana ɗauke da abubuwa masu ɗimbin yawa topics da ta yi magana a kansu na farko tana bayani akan gaskiyan alkur'ani nan cewa daga Allah ne kar wani yayi shakka ko yayi kokonto ko yayi tababa ko yayi jayayya qur'ani nan da yake hannunka daga Allah ne kuma cikakke ne ba a rage ko harafi ba ɗaya kenan domin ce zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin da ke hannunka babu tantama a ciki babu kokonto ɗaya kenan sannan kuma duk abin da ƙur'ani yake kira zuwa gare shi da ƙisoshi da suka zo cikin alƙur'ani su ma babu tantama babu shakka cewa daga Allah ne da gaske ne duk ƙisan da ka samu a wannan sura ɗin sannan kuma ta yi magana a kan ta mana classifying mutane ta rarrabe mana yadda mutane mutane gida uku ne a duk duniya in ka same su ko ka samu mumini ko munafiki ko kafire kawai ta zo ta rarrabe mana kowanne ka san kowa ka san yadda za ka yi mu'amala da shi ka san yadda za ka yi hulɗa da shi kar ka ɗauko baƙar kunama ka sa a aljihunka ka ce ai wannan kunama akwai amana tsakanina da ita ko ka ɗauko kububuwa maciji kawai ka ɗaga wandonka ka zira shi ka ce ai muna zaman amana da shi to Allah ya bayyana maka kowane irin kategori na mutane don ka san yadda za ka rayu da mutum san shi ka san in in ya cuce ka kai ka janyo wa kanka Allah madaukakin sarki bai koye maka ba bai bai zalunce ka ba ta bayyana mana nau'in mutane sannan kuma ta yi bayani akan da'awa dole a yi da'awa da kira zuwa ga Allah ta yi bayanin gargaɗi ga kafirai da albishir ga mumunai sannan ta keɓance mana wato irin salon kira da wa'azi da aka yi wa banu Isra'ila da kuma irin taurin kai da suke da shi special taurin kai wanda babu wani makhaluki da yake da taurin kai da fito na fito da gaya wa Allah magana da gatse da kashe annabawa irin banu Isra'ila kuma ayan ta yi kacce-kacce da komai ta yi diagnosing ɗin ɗabi'unsu da halayensu da rashin girmama Allah mahaliccinsu ballantana annabi ballantana kai a yau ta yi bayanin su gaba ɗaya ta kawo yadda al'amura suka yi ta gudana tsakaninsu da annabi Musa da irin wa'azi da ya yi da su ya musu ta kawo mana kisan annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail da yadda ake gina Ka'aba eh? da kuma wannan in ka ɗauki wannan kisoshin kawai rabin suran kisan bani Isra'ila rabin suran kawai don ka san ba yahuda yadda yake da kyau ka kiyaye shi sannan kuma akwai jawo hankali ga mumunai da su yi hattara ga abin da ya faru da yahudawa da kiristoci da inda su ma kiristoci da yahuda suka yi ta tambazuwa suka yi ta faɗa ba su yadda da junansu ba tun kafin ma musulunci ya zo wa yahudu laysat nasara ala shay wa nasara laysat yahudu ala shay lan yadkhul al jannata illa man kana hudan waɗanda suka ci auna sara dai haka dai kullum a cikin wannan rigiman ake kafin a aiko sannan kuma ta zo ta mana bayanin su wanda suke rike da Alkur'ani. ta nuna irin inda ake kamancece ne tsakanin mutanen annabi Musa da mutanen annabi eh, Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma falalan annabi Ibrahim da matsayinsa da zurriyarsa da danginsa ta mana bayani akan tauhidi da kuma hujjoji da suke nuna lalle Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bautata masa ta mana bayani akan shirka da munin shirka ta mana bayanin abubuwa da aka haramta na abinci ta mana bayanin irin abubuwa da aka halatta mu aikata ta mana bayanin abin da ke haram ne da halal na haƙƙin Allah sannan suran ta mana bayanin menene aikin alkhairi ta mana bayanin hukunce-hukuncen wa'a azumi ta yi bayanin hukunce-hukuncen wasiya will ta yi bayanin hukunce-hukunce na cin dukiyan mutane da barna ta yi bayanin kisafi yankewa mutum hannu ko kuma tsayarwa mutum da haddi ta yi bayanin yaƙi da ƙa'idodin yaƙi da waɗanda ya dace ka yaƙa ta haramta ta'addanci ka farwa mutumin da bai taɓa ka ba ta yi bayanin ayyukan hajji ta bana mana bayanin hukuncin giya hukuncin caca ta mana bayanin ƙa'idojin aure da hukunce-hukuncen aure da saki da shayar da ɗan da aka haifa ta mana bayanin zaman idda sannan ta mana bayanin kuma zaman takaba ga duk macin da mijinta ya mutu ta mana bayanin aƙidoji gaba ɗaya na tauhidi da kuma ta da mutum bayan ya mutu ta mana bayanin muhimmancin ciyarwa da matsaloli da bala'i da musiban da ke tattare da cin riba da yanda mai riba zai tashi gobe kiyama ta mana bayanin kasuwanci da business yanda ake gudanar da shi ta mana bayani yadda ake rubuta transactions na bashi in ka ɗau bashi yadda za a rubuta da yadda ake shaidu da yadda ake signing eh sannan ta mana bayanin suran ta cika da kuma addu'a mai kyau da ta yi wa mumunai wanda mumunai suka yi ga ubangijinsu kuma suka yi addu'a Allah ya ba su nasara ya taimaka musu ya ƙarfafa su a kan makiyansu daga rabbana la tahmil alaina eh, isran kama hamanta wa alal ladhi rabbana la tuhmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirina ta mana bayanin muhimmancin bin tafarkin Allah da tsayi da addininsa wanda su ne ginshikan jin daɗi na duniya da gobe kiyama sannan ta mana bayanin abinda bai dace ga mai hankali ba ya je ya rika kiran wani Allah ta mana bayanin fifita alkhairi akan sharri ta mana bayanin wato fifita na sama waɗannan abubuwan su ne kaɗan daga ciki waɗannan wato abubuwa ne masu yawa wanda suran nan take ɗauke da su saboda haka wannan shine content ɗin abinda suran take ɗauke da shi kafin mu shiga suran awar haka kaman haka sura mai albarka an bude ta da bismillah rahman rahim kun ga an sa aya number one a nan? na? ajiya na fatiha ba. an sa to can ne aka yi ta ta baba aka yi ta artabu amma nan clearly bismillah rahman rahim ba ta is not part of suratul baqara can ɗin ma malamai su yi ta saɓani ina fata an gane ko a can ɗin ma abin da ya fi bismillah rahman ba ta cikin suratu fatiha ba ita bace aya ta farko malamai sun yi ta sabani akai amma kaga wannan is clear ba amma sa aya number 1 daga bismillah ba wato bismillah za mu karanta wannan suran muna neman tabarruki da albarka da muwafaka da sunan Allah mai rahama ne shi Allah nan da za mu yi karatu karanta wannan suran shi Allah nan mai rahama ne ko da mu yi kuskure muna roƙon Allah ya mana rahama arrahimu kuma mai jin kai ne shi Allah mai rahama ne mai jin kai da shi ne da sunan shi ne da albarkan sunan shi ne za mu karanta wannan sura mai albarka Allah maɗaukacin sarki ce alif lam mim suran ta fara da harufa guda uku alifun da lamun da mimun malamai sun yi ta bayani kowa ya kawo ra'ayinsa har sun kai maganganu 23 zuwa 27 akan irin waɗannan harufan da ba su da ma'ana waɗansu suna ce sunayen Allah ne waɗansu suna ce sifofin Allah ne waɗansu suna cewa kar a taɓa su a bar su a haka waɗansu malamai suka ce awa sai an zaƙulo ma'anansu amma daga ƙarshe gaba ɗaya kowa in ya buga ya buga ya zago ya gaji ya zo ya kwanta ya kishin gida sai ya ce Allahu a'lam ina fata an gane kawai Allahu a'lam zai ce kawai saboda ba a samu inda annabi ya fassara ba ba a samu wani salafu salih inda ya fassara ba amma malamai duk da haka sun yi dan wani hasashe kaman Qur'ani yana challenging larabawa ne kaman ana ce ma larabawa wannan qur'anin an ai saukar da shi ne an rubuta shi da waɗannan alfabet naku alifun ba'un ta'un har ya'un dinnan why not ku kuma ku je ku yi fomin irin shi mana ku kawo ai alfabet ɗinku ne ku duba shi a to z din shi alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ra'un har zuwa karshe ya'un din nan qur'anin bai wuce waɗannan harufan 28 to 29 alphabets duka da shi aka yi fomin ɗin qur'ani tunda kun ce annabi ne ya creating nashi annabi ne ya yi fomin nashi don me mutum ɗaya zai kawo abin da zai gagare ku gaba ɗaya wayar kuma alfabet ɗin yaren ku ne to shine ga sunan is from alifun lamun mimun kuma ku je ku kawo da shi ɗin ba a fita ba kamar baƙin fata da ba bature ba ya kawo wani irin turanci ya haɗa ya gagari tura ya ci ah kai bature je ka mana ai daga abc din naku ne ya yi rubuta ku je mana ai abc din naku ne da shi yayi wannan littafin nashi ku je ku ka irin shi mana kaman kana challenging nasu ne to Allah ne ya challenging nasu tunda suna ce qur'anin nan ba daga Allah bane qur'anin nan annabi ne yayi shi kirkira ne Allah ce to gashi nan ai an yi shi da alifun bau din ku din ne ku je ku yi irin shi shi ma ku shirya mana wada ushu hada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wannan suka ce ma'anan shi kenan waɗan kuma suka ce a'a ai alifun eh, alifun Allahu ne lamun allatifu ne mimun almajidu Allahu latifun majidun shine wai harufan nan suke representing alifun Allahu lamun latifun mimun majidun amma daga kar kuma suna cewa a'a alifun lamun mimun in kan ga an fara da iri waɗannan wai su suka fi yawa a cikin suran gaba ɗaya da za a zo a tace harufan wan bai wan a kirga sai ka samu harufan alifun da lamun da mimun su suka fi yawa a ciki in su suka fi yawa sai me kaga bai bada wani ma'ana ba so the best answer a ce Allahu a'lamu bi muradihi kar mutum ya fassara ya zakula wani abu a damke shi gobe kiyama Allah rufa mana asiri abinda annabi bai fassara ba wani salafus salih bai fassara ba mu a haka yawwa wanda suka ijtihadi kuma Allah musu albarka malamai man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa afta falahu ajrun wahid Allah madaukakin sarki ce zalikal kitabu akwai tambayoyi za mu dakata mu amsa tambayoyi insha Allah sai ka rubuta a ka'ida suka sa ka'ida suka sa Allah bari mu jita bari za ka yi ustaz sha Allahu, na maka alkawari tashi za ta zo a ƙarshe na alaikum salam na'am to kun ji tambayan mutum ne yana ajiye kuɗi ana sace masa kuma ya san mai sacen shi ma zai iya sace masa don girman Allah an sace sau ɗaya kuma ka san mai sacen ba za ka matsa da su ba sai ka matsa da su eh sai ka matsa da su shine magani kawai yawa domin idan ka ce shine babu hujja babu abin da ya kai ka ƙara to wannan rantsuwa ne alyaminu ala ah, ala ah, alal mudda'i ko sai sai rantsuwa kenan amma mutum yana ma barna sai ka matsa da kudin wannan wajen amma ya ma sata Allah ya rubuta masa laifi kai ma ya zo kai sai ya rubuta maka laifi yawa domin lokacin da yake masa sata da an kama shi shaidu hudu a lokacin da kake ramawa kai a kama ka da shaidu hudu ka masa satan nan gashi gashi yanka hannunka za a yi ba ruwan shari'a wai ayyamun ne na rama a'a da yamma ka kawo ƙara mana ai sa aka sa kotu saboda haka wannan ba ka'ida bace ka matsa da kudin kawai shikenan fushi daban gaba daban e fushi ne akan wataƙila sun saba haƙƙin Allah subhanahu ta'ala ko sun saba ƙa'ida ko sun saba shi kuma haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu a matsayin su masa biyayya a matsayin shi na uba ko ta masa biyayya a matsayin shi na mijinta sai ta saba wannan wataƙila shi yasa yake fushi fushi kuma yana nuna wa mutum abinda kai bai ji daɗin shi ba ka daina ina fata an gane haka nan ma to da bai kamata a riƙa fushin ba sai a yi wa'azi tunda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a ƙarƙashinka ne iyalinka ne ɗanka ne sai ka kira su ka musu nasiha ka musu wa'azi maimako ka tsaya kana fushi ina fata an gane shi ma fushin wani sa'i yana nuna cewa lalle mun yi kuskure baba ya yi fushi ba mu ji daɗi ba mu daina sannan ɗan adam kuma an halicce shi da fushi ɗin haka sai dai kada ya yawa kada ya ɗauki lokaci kada ya zamanto fushi ne kuma wanda zai ɓaci wannan shi ne idan ya yi kushin ya ki huce ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi minash shaitanir rajim mu yi shi a farkon isti'aza ma'anan isti'aza Allahu a'lam shikenan haka na ganta haka ka gani haka abun nan waɗansu malamai suka ce sura ce ta ta faya ko faya saboda haka kutsa kawai ake Allahu alam idan aka je dai malamai sun yi bayani insha Allah ban zo kanta ba hmm. eh. to wannan an ce ayi ai tofin yana da hujja ko ai tofin mai hujja ne wanda ya ce karka yi tofin a can shi ya ce ka yi a nan ina me naka na ja eh, eh, ka hura abu ne kana abun nan ka hura abu ne ko ka hura tsakuwa ko ka zo su yada ka hura abu annafku shine aka faɗa amma wannan shedan ne ya zo yana rikitar da kai ya hana ka maka natsu tsuka san a wace sura kake a wace aya kake a wace raka'a kake a menene kake ma ka yi ruku'i ba ka yi bane ka yi tahiya ba ka yi ba ne duk ka rikice

innamal amalu bin niyat kace musulmi sai nasu wai mu kullum sai an koya mutum kullum sai ko abu dan haka wai sai mutum ya tambaya yanzu ina cewa eh ya dace to wata magana ce kuma wanda za a yada a gari an sani fa amma fitina kawai wani sa'i na tambaya a ji dai menene za a ce da makamantansu kace musulmi an ce sai nasu rabbana atina fid dunya an yi wannan kaza kaza ya shafa su ma sai nasu sun abin nan ba sai koya kama aiki ba ko ba haka ba in ji annabi ne ji annabi ba ni ba ne na? to yana tambaya Shin menene hukunci da in mutum yana bin liman idan mutum yana bin liman in a salloli ne na sirri wanda ake asirta karatu kaga a zahar la'asar completely yanda kake sallah kai kaɗai haka za ka yi karanta koma da komai bambancinka da liman ba za ka yi ruku'i ba sai yayi ba za ka ɗago ba sai ya ɗago ba za ka yi sujada ba sai yayi ba za ka sallame ba sai ya sallame amma idan ka zo sallar la'asar da abin eh, la'asar da azhar za ka karanta fatiha da sura ka jira liman in ka gama sura ka jira liman ya gama in kana cikin karanta sura kila ya kamo kul huwallahu kai amma ka kamo to kaga dole mai kul huwallahu ya riga ka yana gama yana ce Allahu akbar kai ka yanke daidai inda abin da ya samu ina fata an gane wannan shine idan kul huwallahu ka karanta shi kuma ya kamo amman Allahu alam to sai ka jira in ka gama ka jira ko kuma ka karo wata suran Baƙar umata yassara min alquran haka nan ma a na ƙarshe na kowace sallan magariba da da da isha'i su ma zaka karanta fatiha ne amma a raka'o'i na bayyane raka'a biyun farko na asuba dama biyu ne sai na magarib sai na isha lokacin da liman yake karanta fatiha an hana ka ka karanta a lokacin wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu a nan lokacin da liman yake karatu kai ana so kai shiru ne ka saurara lokacin da imam yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin din nan to in liman ne mai dan bada interval kadan to sai ka karanta fatihan kai roshin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu a asirce kana yi kana yi inda ya kamo wata suran ko baka gama fatiyan ba sai ka datse naka a can kai amfani da la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi kuma baka kammala ba kai amfani da fattaqullaha mastata'tum ina amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum yayin da liman ya fara karantawa ka yanke naka kai amfani da idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu amma idan liman ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin qul huwallahu ahad allahu samad bai baka dan abin nan ba to shikenan karatun liman ya dauke maka anan wannan shine ustaz bismillah ustaz shi ne bismillah na'am